Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Laraba 11 ga watan Mai na 2022. To a cikin shirin zaku cewa yau 11 ga watan Mai na 2022 cikar shekaru 41 kenan da mutuwar Bob Marley mawakin Jamaica mafi fice a kidan rege. za ku shi bayanan mawakin rage dan nishiyar black camelar a game da asalin tsarin rasta kungiyar fararen hula guda uku sun shigar da kara a kotu domin yin allah wadda da alamun da hana da dukiyar jama'a da rahoton kotun wato lissafi da kwant na 2021 yabban kaɗo a rahoton musamman na yau za ku shi wata tattaunawa da dan jarida marubuci dan nijar sidik abba a kan littafinsa na karshe mai suna mali sahel notar afghanistan anu A yau ɗaya ga watan Man duniya ke tunawa da ranar mutuwar Bob Marley da wasu suka ɗauka tamkar wato sarkin salon kiɗan rege ko kuma aƙidar rasta. Adamu Yakuba da ake kira Black Mailer mawaƙin rege ya bayyana cewa Bob Marley mutum ne da ya hangen nesa tun da wuri kuma kiɗansa baya tsufa. Ga dai ƙarin bayanin da ya yi wa Mustapha Mamman Sani. Aƙidar Rasta wani hali ne na ilimin falsafa da ya samo asali cikin duniyar 'yan Afirka inda ya fi ƙarfi ga ci gaban ruhi son abin duniya. Bayan wannan akwai sautin kiɗa da ta fito daga Jamaika zuwa Habasha tare da Hale Selassie kuma cikin wannan aƙida akwai ra'ayoyi ga masu aƙidar Rasta kamar addini ne akwai wasu da ke da aƙida ta falsafa sosai. A waje na fi alakanta shi ga addinin Musulunci domin bunƙasa ruhi a wajen neman ubangiji wajen neman zaman lafiya amma gaba da wannan idan kuka danganta tare da kitson rasta yana samo asali har daga aƙidar sufi yadda za a janyewa domin tunanin duniya wulakancin da baƙaƙen fata suka fuskanta na iya zama dalilin tushen aƙidar bon marley duniya ta san shi duk abin da yi na waƙa a yau shekaru talatin arba'in suna kasancewa har kullum cikin lokaci Ƙungiyar fararen hula guda uku na Nijar, wato ƙungiya mai yaƙi da cin hanci da rashawa, haɗin gwiwa da ƙungiyoyi masu kula da tabbatar da haske da kuma nazarin kasafin kuɗi da la Lafash a yau sun shigar da ƙara a kotun Yamai domin yin Allah wadda da almundahana da dukiyar ƙasa da rahoton lissafin wato rahoton kotun lissafin kuɗi da kwant na 2021 yabban kaɗo. Sun bayyana cewa sun yi hakan ne don taimakawa shugaban ƙasa a yaƙi da cin hanci da kuma juya akalar dukiyar jama'a. Umaru Adamu, shugaban kungiya mai yaƙi da cin hanci da rashawa, ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin haske. ranar 21 na wata abrilu shekara 2022 a Nijar an hudo takarda da take nunawa cin hanci da rashawa da aka yi a kasan mu Nijar. A cikin wannan takarda akwai wajen miliyar 60 da Nijar ta rasa da mutane sun ka handame sun ka raba tsakanin su wayansu kalilan mutane. Saboda wannan ne muka kai kara wajen procurer ka bashi wannan takarda dai ya gane abubuwan da akwai shiki da suwa da wane ne abin yake dibi. Ya samu karhin gwiwa ya bi su su sau da kafa mu ai horon hula ba mai kama mutane mu yi mutane shari'a abinda za mu yi shine cikin wannan takarda da aka yi abinda gwamnati Niger ta rasa miliyar 60 a kalila zai iya kalasoshi na lakwal wadda aka gina da siminti wajen dubu shida an ka gina kalasu dubu shida ai Niger babu yaron da zai ta yi karatu a cikin ruha arziki na 'yan kasa ne shari'a za a yi shi ne saboda 'yan kasa ba saboda wani dan siyasa ba wani shugaban kasa ba wani mai kuɗi ba Ƙungiyar Timidiriya mai yaƙi da bautarwa a Nijar a ranar Litinin ta shirya wata tattaunawa kan raunin da ke wadda dokar yaƙi da bautarwa wata da mutane ke kumshe da shi. Sauye-sauyen da aka kawo wa dokar za a mika su ga kwamiti mai kula da sake dubawa da kuma daidaita kundin hukuntar da laifuka in shi sakatare janar na ƙungiyar Timidiriya Ali Buzu a hirashi da Muktar Hamadu. zama da mun kai jiya bisa ga doka wadda ta hana bauta a Niger. Dokan na an ɗauke ta alif ɗari biyu da uku. To mun duba ne mun gani alif ɗari biyu da uku har yau shekara wajen goma sha tara abubuwa ba su ci gaba ba. Dose dose sun hi ɗari wanda mun ka kai justice bisa ga haraka na bauta. Amma wanda ma ya kamata a diba ba su wuce hamsin da hudu ba. Cikin hamsin da hudu decision guda shidda an ka bada kuma decision kin guda shidda mutum guda ne ya yi kusan shekara hudu an ka ce krim kin esclavage ne abinda ake yi kaso na ta lala bai kamata ba doka da suke cewa bata isa ba ita ce justice kin sai da yawo da kanta ke doka tana kwandanin kasar Niger jijoji sun ka ce wanka bai su ne mun ka ba aiki su duba mana menene ya kamata a sa wanda za su yi aiki ne sun kasa tare da sabon kwamiti wanda gwamnati ya sa karkashin minista kin justice ya ce kundi wannan na shari'a ya ce a sake duba shi babu wata magana wadda za a cewa gaba kamata a sa ta ba A cikin tsarin shagulan sallar zaman lafiya Concord da aka gudanar a ranakun bakwai da takwas ga watan Man a tabaradan hukumomi sun tafiyar da wani aikin samarwa al'umma takardun ƙasa domin al'umma. An kuma cima gurin da aka sa a gaba a cewar shugaban kotun cin tabaradan Mahmudu Idrisa a santawar shi ta wayar tarho da Alamin Washar. Kotu ta yi tarurrukan yi wa jama'a takardun haihuwa ga jama'a da basu su da takardun haihuwa wanda ba wai yara ko mata kaɗai ne ba ya shafi kowa da kowa ne duka wanda bai da takardun haihuwa. Wurin da ake son cima har ya huce saboda mun ɗauki kwanaki hudu zuwa shida ne amma a cikin kwanaki hudu har mun huce adadin mutanen da muke son mu kai gare su fiye da takardun haihuwa ɗari takwas ne muka fitar da kuma katocin zama ɗan ƙasa ga waɗanda suka bukaci a yi musu da suka je a kotu a cikin wannan yanayi na rashin tsaro da muke ciki ina ganin tantance mutum zai sa mutum ba zai shiga a cikin sha'anin ta'addanci ba wannan yana cikin tsarin tsaro ne da muka yi wanda yana zuwa daidai lokacin da ake sallar ajiye makamai Ƙungiyar Alternative Espace Citoyen ta shirya wata tattaunawa mai suna Cafe Politique ta yanar gizo a kan maudu'in matasa a gaban lamarin tsatsarin ra'ayi mai tara da hankali a yankin Sahel, batutuwa, kalubale da kuma hasashe a cikin yunkurin sake farfado da kasashenmu. Mamman Kaka Tuda mai kula da al'amuran da suka shafi matasa a ƙungiyar ta Alternative Espace Citoyen ya yi ƙarin bayani akan dalilan wannan shiri a hirar shi da Mamman Ada. wannan taron abin da ya kumsa ya za mu yi eh, mu kiwo kan matsalan tsaro da muke fama sosai a yankin sahel musamman ba ma nijar kadai ba mu guri mu to a kasan nijar mu kai inda mu sa kasan burkina faso har da ma mali yadda matasan za su karfafa tsakaninsu su su kara ma junan su sani kowa ya kawo gudunmuwa shi kuma kai su matasa na Nijar su san matsalan da suke fama eh, matasan Burkina su na Burkina su ma su san yadda 'yan Mali suke haka dai a gewaye ina ji shi shine muka yi taron alhamdulillah bayan wannan horon da aka ba su a Mali a Nijar da a Burkina Faso mun kawo yau mun sa ko da yake eh, a fannin na'ura ne ta aka yi taron alhamdulillah mun samu mun hada matasa na kasashen uku nan kuma mu muna ji mun kawo gudunmuwar mu mun yi bakin kokarin mu kalubalen tsaro da na jin kai a yankin kudu na jihar maradi mai iyaka da najeriya ya yi sanadiyar kwamitin kungiyar agaji ta kasa da kasa kurwa rouge ya girku a yankin shugaban kwamitin kungiyar kurwa rouge ta ƙasa ta kasar nijar ali bongare ya bayyana wato shine ya bayyana haka a hirashi da muhammad mamman Kun sa akwai matsalar kiwon lafiya a nan maraɗi kamar kulera kuma mun kawo ɗauki a nan maraɗi akalla sau biyu. Kun sa an samu bullar annobar corona inda maraɗi ta kasance wani ginshiki na wayar da kawuna saboda maraɗi tana cuɗaya iyaka da Najeriya abin da ya sa muke ayyukanmu a nan. Duk da haka wannan shekarar ƙungiyar agaji ta Kurarush ta girku a nan maraɗi ganin matsalar tsaro da ke wakana a iyaka da Najeriya. kuma muna da matasa da suke bin aikinmu wannan su ma suna bukata a taimaka musu za mu yi ayyuka da za su samu kuɗaɗe wanda zai karfafa musu gwiwa akan ayyukan da suke yi na sa kai dala arba'in na sefa wannan shine farashin wato daga yanzu farashin sandar biredi da aka kayyade a wajen masu gidajen sarrafa burodin da kuma masu shayi in ji hassan sule sakataren janar na kungiyar masu gidajen biredi na niger hassan sule ya ce wata mafita ce da aka samu cikin fahimtar juna tsakanin kungiyar su da kuma ma'aikatar ministan kasuwanci a sakamakon wata ganawa jiya a yamai a hirishi ta wayar tarho da adama dawaki. Nous rencontre avec nos plus hautes autorités mu da magabata na koli ya ba da damar soke harajin garin hulawa daga kaso 30 har zuwa 40 cikin 100 cewa da kulawar karkarar yanki da wadda ke hutuwa ƙasa da ƙasa ina amfani da wagga damar don isar da godiyanmu ga magabatanmu don an samu sassauci gaskiya farashin wasu hulawar ya sabka a wajenmu bayya ma gyara mu a ce ana saidawa masu bukata sandar biredi a dala 50 to kun ji bayanin da za a iya yi game da sabgar farashin na sandar biredi dala arba'in take farashi ne na yarjejeniyar da muka yi ko'ina ya zan inda ake sarrafawa ne ko wajen mai shayi mabukaci ya kamata ya same shi a dala arba'in sai fagen wasanni a yammacin jiya a stade general sani kunce da ke yamai kungiyar kwallon kafar nijar ta 'yan kasa da shekaru ashirin ta yi kunan doki da takwararta ta benin ba wanda ya sa kwallo a raga a cikin tsarin tankaɗe da rere domin shiga gasar cin kofin afirka na 'yan kasa da shekaru ashirin na ifowa a yankin bay a sakamakon karawa biyu kasar nijar na da maki daya inda ta rike matsayi na uku na rukunin a adamu munkaila sakatare janar na kungiyar kwallon kafa ta jihar yamai ya yi karin haske a game da sa'ar da nijar ke iya samu a sakamakon wannan kwambala. Rashin nasarar mu a wasanmu na farko ya kawo matsin lamba ga 'yan wasanmu kenan ya zama dole mu nemi nasara tsakaninmu da Benin. Mun yi iyakacin kokarin kai hari mun yi 'yan mintoci kawai ba a ci gaba ba tabbas ne ba mu shirya wannan wasa ba na yi imani masu kula na tunanin sun zaɓi 'yan wasan da suke ganin za su taka rawa a gasar amma a ƙarshe an ga ba haka ba ne. Akwai saɓani ga burin da ake son cimma ba 'yar cewa an fidda Nijar duk wannan za a yi a ƙare cikin wasa biyu an riga an fidda togo za ta yi wasa da nijar kenan dole nijar sai ta ci wasan wasanta domin wucewa akwai kuma wasan neman maki tare da benin benin da tuni tana da maki daya mu kuma mun rasa maki daya idan benin ta rasa wasa da ci biyu duk da kasancewar sakamakon wasan mun wuce ko kuma mu lashe wasan mu da ci biyu da nema sai benin ta rasa sai hoton musamman na wannan shiri wanda a yau wata tattaunawa ce da sidik abba dan jarida marubuci kuma kwararre na batutuwan da suka shafi sha'anin tsaro a yankin sahel da kuma yankin tafkin chadi yana magana ne a kan littafinsa na baya-bayan nan mai suna mali sahel northern afghanistan a nu dan jaridar ya yi sharhi akan yanayin tsaro a yankin sahel da kuma tafkin chadi a hirashi ta wayar tarho da tarnan fudai ahmed Da uh, yake wannan yankin nafiyar Afirka ya fuskanci barazanar 'yan ta'adda shekara goma da wannan al'amari na buga littafi tare da fayyace halin da muke ciki. Na yi ƙoƙarin kutunta shi da na Afghanistan saboda a can Amurkawa sun je domin korar 'yan Taliban kuma su murkushe ta'addanci. Biyo bayan shekara 20 sai suka bar wurin ba tare da cimma burinsu ba. Na yi ƙoƙarin bayyana rashin cin nasarar taimakon ƙasa da ƙasa da aka wa ƙasashen yankin Sahel. Na yi kuma maganar kasancewar sabbin masu hannu cikin al'amarin kamar su Rasha, Turkiya. Ko akwai wata alaka ta musamman game da wannan yaki a Sahel da kuma Afghanistan? Akwai al'amuran na halittawa kuma suke dalilanta wannan kwatamcin. Na farko dai a Afghanistan da yankin Sahel ana kan aiki da ba'i da saba. Amerikawa sun bar Afghanistan ba tare da shima ma kansu ba kuma yau a yankin Sahel. Su ma Faransawa ya kai musu tilas ga barin ƙasar Mali ba tare da cimma gururkan nasu ba a ƙasar Mali. Lamari na biyu ana fuskantar rashin cin nasarar taimakon kasa da kasa. A Afghanistan miliyarori aka zuba a ƙasar. A ƙarshe wannan tallafin bai kawo wani canji ga rayuwar al'ummomi. Cikin irin yanayi guda muke an kuka ɗau aliyan Sahel, G5 Sahel, gamayyar ƙasa da ƙasa a yankin Sahel. Duk dukkan wa'annan sun zuba gwamman miliyarori amma an kuka je a gosi kasar mali a salan arewa maso gabas a burkina faso a tilabiri kasar niger ba za ku ga tasiri ba na wannan tallafin cikin rayuwar al'ummomi lamari na uku dubarun gungun 'yan ta'adda su taliban fasali gare su tsantsa abinda suke so shi ne afghanistan din kawai ba za su yin aika-aika ba a paris a london ko new york gungun 'yan jihadi a yankin sahel da ke goyon bayan gungun 'yan ikirarin islamiyya gurin su yankin sahel nahiyar ba don su je wani wuri ba cikin duniya. A bayan nan kun ziyarci Najeriya, Mali da Burkina Faso kasashe uku da ke fama da matsalar tsaro. Ya kuke nazarta matsalar cikin waɗannan kasashe? Na je Najeriya, Chadi, Burkina Faso, Niger. Yanayin yana kyautata sosai a kogin tafkin Chadi fiye da yankin Sahel Occidental. Boko Haram a can ta yi rauni sosai. A arewa maso gabas ga ƙasar Niger, Mali, Burkina Faso har yanzu yanayin na ba da damuwa. Gungun 'yan jihadi na kaiwa al'ummomi hari dubarar ƙarfin soja ba ta ba da isasshen sakamakon da ake so ba. Madala masu haure ƙarshen shirin kenan a huta lahiya.